Assalamu alaikum masu kallon da sauraron mu mu da yau mu da sake saurare da ku a cikin labarin mu na sashen Hausa da ni Halima Tufi kare na rubuta kuma zan karanta muku. to madalla labaranmu na farko a yau da safe ne a nan majalisar dokoki da cewa assembly national yan majalisa suna ci gaba da tattaunawa a yau kuma sun tattaunawa ne bisa kan ayar doka biyu wannan ayar doka biyu suka tattauna bisa shi inda kuma gobe ne za su kawo karshen zaman su na wannan karo inda minista mai kiwon lahiya da cewa idi ilyasu mai nasara da karin haske doka ta farko wadda ta kunshi kama abin da ake ce ma kundaye na kiwon lahiya bisa wannan doka lalle an yi muhawara an yi bita mun gane mu juna da 'yan majalisar dokoki kuma sai in ce alhamdulillah ita wannan doka za ta ba gwamnati dama game da ta yadda aikin kiwon lahiya wadda ya kamata a ƙara shi a ƙara ƙarfafa shi saboda da ƙasa bayan kwanci hankali ana son kiwon lahiya to sai zamanto wannan kundin babu shi ɗan kun ka diba daga alif dubu da ɗaritar da goma sha biyu wajen in ce muku ayar doka game da kiwon lahiya wajen 32 an ka doka amma wawace suke to wagga dokar ta yau za ta ba da dama duka a sa su wurin guda a sa su wuri guda in ma wani na son ya zo ya doka ya diba zai iske su duka wuri guda ba a za a samun shan bambam ba a doki wannan a doki wannan amma za a iske su cikin kundi guda to alhamdulillah ayar doka ta biyu wadda ke ba gwamnati dama wadda majalisar dokoki za ta ba gwamnati dama tunda kun san gobe za su kawo ƙarshen aiki na wata uku da sun kai suna yi za su taya abin da ake cema aiki bisa tiran kenan suna ba gwamnati dama ɗoka matakai waɗanda ko babu sunan za a gudanar da aiki aiki ba zai zai wa da yake amma akwai lokaci in sun ka dawo wannan ayoyin doka za a maido su su ga in an yi su cikin ka'ida ko ba cikin ka'ida ba kun ji eh, muhimmancin ita wannan ayar doka ta biyu da ita ta farko da ta biyu sai mu ce lalle abun ya zo wadda muke jiran shi lalle an samu ganowar deputy an samu ganowar duka dai wadda sun kasa bakin su cikin wannan muhawara kuma sai in ce ta yi daidai wadda mun ka bukace ta kuma alhamdulillahi kowa ya gane mu juna kuma abun an yi shi to madalla a ranar jiya ne minista wanda yake wakiltar shugaban kasa a cikin wani taron manema labarai da suka yi a cikin jawabin shi ya yi jan hankalin mahajjata wanda suke jiran jirgi da basu samu tahiya garin makka ba inda kuma yake cewa gwamnati na kokarin ganin yadda duka za ta yi wa'annan mahajjata su samu su shiga can su tahi garin makka da mu samun karin haske tare dangance da shi shi ma minista mai wakiltar shugaban kasa da cewa tijani idrisa abdulkadiri da karin haske yana so in shaida ma yan nijar hajjin bana ya zo cikin wani yanayi na daban tunda in kuna tune yau tsawon shekara biyu ba a samu aka yi wannan hajji ba kenan akwai mutane waɗanda suka so su yi sallah tun 2020 wa'ansu tun 2021 sannan ga na bana na 2022 wannan magana ce ta farko na biyu bana eh, hukumomi na kasar makka sun ka'ide wa'ade yawan alhazan da suka ba da incin su shi sallah sun tsaye da miliyan guda cikin wannan miliyan guda mu nijar mun samu dubu bakwai da ɗari da goma da hudu ina son in shaida ma nijar da cewa cikin wa'annan maganar da nake muku a yau cikin wa'annan dubu bakwai da ɗari da goma tara da hudu ɗin alhazai dubu shida ɗari takwas da saba'in kowane ya samu visa ɗin shi wa'anda suka rage ɗari uku da ashirin da hudu ne su ma'ana na ana gaggauta samun visa ɗinsu kenan duka alhazanmu insha Allahu za su samun visa magana ta biyu ita ce zancen tahiya Eh, lalle da warko koho ta yi nata tsari amma dangance da aikatar da wannan tsari an dan samu leti kaɗan don jirgi na farko wanda ya tashi da alhazzanmu ran juma'a 24 ga wannan wata ya tafi amma ina son yan nijar kowa ya kwantar da hankalin shi in sha Allahu ga yau muna da kamar alhazai dubu da ɗari tara da saba'in da uku wa'anda za mu ca sun ta yi abin da ya rage dubu hudu ne da sattin da takwas yaya za a tayar da wa'annan dubu hudu da sattin da takwas cikin maricen nan muna jiran jirgi za ya zauwa wannan jirgi zai iya ɗaukar mutum uku da ashirin ba ɗaya kuma za ya zamna za ya zuwa yana zauwa kamar kusan su bakwai kenan zai ɗauka shi kan kanshi kusan alhazai dubu biyu da ɗari biyu da talatin da uku bayan jirgin da za a yi zawa yau gobe muna jiran wani babban jirgi shi ma wanda zai zawa shi wannan jirgi yana da damar ya ɗauki mutum biyar da ɗari sattin shi ma zai tsayawa ya kama ma mawangar da zai fara a yau sai alhazanmu sun gani kenan ina son da alhazai da iyalansu da 'yan nijar gaba ɗayansu kowa hankalin shi kwanta insha allahu gwamnati ta ɗauki alƙawalin za a ɗauka duk matakan da suka dace a ɗauka don alhazanmu su isa maka kahin wa'adi na rihe samani da ƙasar makka insha allahu kama da suna a nasu bangare a nan university islamic wadda take kallacin iftalin reference suma a ranar jiya suka kawo karshen karatun suna shekara inda suka yi wajen wata tara suna ba dalibai karatu a ranar jiya ne kuma suka ba dalibai 881 takardar karshen karatu inda kuma dr ture shugaban nasu wanda yake koya musu da karin haske yau murna ne wajen mu tun da talibai eh, da sun kare karatunsu sun kai kama talibai 880 da tamani da dai wannan duka su ita ne amma eh, a ce dai talibai na eh, da duka su region ke afirka da luwas ne don ka ya kamata mu sani ke wajen university mu na mu alhamdulillah mun kare mu bana to ya kamata babannin su sani nan babu gida ba a ce yawo kai shekara na kana karatu hakanan to insha Allah abin da muna mu gaya ma ubannin ya kamata su zo a san kuma wannan jami'ar islamiyya kina ba na ba na a larabanci kawai na a'a akwai duka faculty ciki mu da faculty da agronomy mu da na science mu da science technique mu da eh, shari'a mu da noga duka na ciki to kada ce mun shi a jami'ar islamiyya a'a mutane sun kai larabanci a'a ba larabanci kawai ko mutane sun kai eh, lycée na classique nan muna doka su nan da waje duk daina abinda ana so shekara mazmaza na ana karin maza wannan muna gida kowa da kowa sun ka zo muna murna muna ba da eh, hanzari mata da sun ka yi ta Allah ba su sayi Allah ba su lafiya wassalamu alaikum to madalla daga karshe dai abokan aikin mu sun yi hira da ɗaya daga cikin malamai wanda ya kara kwatanta ma al'umma dangance da wannan sallalle da za a yi wani irin dabba ya kamata kai layya da shi don samun karin haske ga abinda malam yake cewa Eh, Allah ne yake mu ayi layya layyan da aka ce a yi za a yi layya na rago wanda yana da eh, karfi ya sai rago ya sai rago rago ne ake layya da shi amma in babu rago in Allah ya baka akuya kana layya in Allah ya baka eh, sa kana kana layya in Allah ya baka rakumi da sauran kana layya da shi to layyan ba wajibi bane ka ce dole kana da shi baka da shi sai ka yi layya saboda makwabtanka suka yi layya a'a in kana da shi dole ka yi layya saboda kana bi abin gane eh, addini ne na layya kana bin Allah ne amma Allah bai baka karfi ba bai baka kuddi ba bai baka wani muayen da zaka yi layya to wannan alkhairi ne ka zamna da shi Allah da bai baka wanga shekara ba shekara mai zuwa yana baka to shine muna ce mutane a yi hattara kar mutane su zo suna ana harkar layya a je a shiga ana dauka bashi wanda ba a yi a biya bashin da baka iya ka biya amma kaman wanda yana aiki wata bai mutu ba za a yi layya ya san iya dauki eh, bashin layya yana iya biya wannan ba problem me kai baka aiki baka da aiki allah bai baka aiki ba kuma ka samu kudin da za ka biya akwai wuya wannan bai kamata ka dauki ba wannan haramu ne bai kamata ka yi ba kuma kar ka dama mutane saboda kana so ka yi layya abubuwan da ake so ka yi hankali addinin da kana ciki da son allah ne ba da wayonka ba ne shi allah ne ya sani me yasa bai baka karfin layya ba ka gane da wannan shi zai baka gobe inda ka gane to allah yana maka alheri kuma in ku ku ne ku furu ne ku biyar ne niyan ne allah zai duba kuna iya ku dauki ku sai wani abu ko sa ko rakumi ko wani haka ku yi layya wannan Allah na duba niyyanku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu niyyati to mutane ya kamata a gane addinin da Allah ya so mu shiga ciki mu gane addini bukatan addini lokacin nan ne mutane za su shirya Allah da ya sa mu gane abubuwan da addini yake so ta da wannan layya Allah ya saya mu Allah ya kama muna Allah ya ba mu kwanci hankali Allah ya sa layya ya zo da lahiya Allah ya ba kowa iko ya yi layya Allah ya ba mu lahiya da rai da kwanci hankali ciki wannan kasanmu na Niger tare da duk mutanen Niger tare da duk mutanen musulmi to madalla iyakacin abin da ya sauka a ranar yau kenan a madadin wanda suka kama muna da wanda suka ɗauko rahotannin suka kawo muke ce muku mu huta lahiya mu gamu gobe da ɗauke da wani shiri ma'asala Israel.